lam naqsus alayk ce annabi kai da kanka wasu annabawa ma baka san da labarin su ba wasu mun baka labarin su ba musu baka labarin su ba da wanda baka baka labari da wanda ban baka labari ba kafka iman da su da wanda ka ji sunan littafin su da wanda baka ji sunan littafin su ba dole ka yi wa dole ka yi imani da su to sai yake cewa me la nufarriqu baina ahadin min minhum ba za mu rabe tsakanin su ba wa nahnu lahu me muslimun mu abin da za mu ce mu musulmai ne haka Allah ya kawo a cikin suratu ankabut Allah ya ce wala tujadilu me ahlal kitabi illa me billati hi ahsan illa allazina zalamu minhum wa qulu amanna billazi unzila ilaina wa unzila ilaikum wa ilahuna wa ilahukum wahidun sai ce me wa nahnu lahu muslimuna Allah ya ce kar ku yadda ku jayayya da jayayya da kitabi kar ku jayayya da su sai akan abin da kuka san zai ba da fa'ida Allah ya ce abin da muka umarce ku tsakanin ku da ahalin kitabi kawai ku gaya musu wannan ita ce abin da za ka faɗa ka ƙure su in akan attaura ne kuke rigiba to mun imani da ita in akan wato annabi isa ne kuke rigiba shi ma mun imani da shi fa kulu amanna billazi unzila ilaina ku ce musu mun imani da abin da aka saukar mana shine alqur'ani billazi unzila ila wa unzila ilaykum da abinda aka saukar wa annabinku annabi Isa shi ma mai iman da shi wa ilahuna ku kiristoci da yahudawa ubangijinmu wa ilahukum da ubangijinku wahidun ɗaya ne wallahi sannan wa nahnu lahu me kuma mu musulmi ne to kaji inda muka ci nasara a kansu yahudiyan ka ce ya yarda da ne sai ce a shi ba zai dada. kirista an kace ya yadda da kusa sai ce a amma ni na yadda da wa a taurar da aka saukarwa ba zan ce bible ba dan bible ba littafin annabi isa ba ko ba haka ba ita kanta bible ba ta san sunanta bible ba duk ka je ka duba cikin bible ba in aya kwaya ɗaya ne da bible ta ce a mai bible amma qur'ani shiga qur'ani sunayen qur'ani nawa ne a ciki tabarakallazi lazina zalal furqana ala abdihi li yakuna bi akwai inda ya kawo qur'ani a kamun aya wa qur'anan faraqnahu litaqra'ahu ala nasi ala muksin wa nazzalnahu tanzila kaji qur'ani in kana neman qur'ani sunan qur'ani da yawa yasin alqur'ani kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru bai kawo sunan qur'ani ba wal yatazakkara ulul albab amma je ka zaga duk qur'ani ita kanta bible ta ma san sunanta bata san sunanta ba kun bayyana amma qur'ani ya san sunan shi ko bai sani ba to kaga shi bible bai san sunan shi ba sannan shi kanshi annabi isa bai ma san shi kirista ba ne. bai san shi kirista ba ne ba aya ɗaya da za ka cikin babu da yake ce annabi isa ce ni kirista ne amma ayoyi da dama tana tabbatar da mu musulmi ne annabi muhammadu musulmi ne annabi ibrahim musulmi ne ma kana ibrahim yahudiyan wala nasraniyan walakin me kana hanifan muslima wa ma kana me min al-mushrikina to amma me sun ce shi kirista ne amma shi bai san shi kirista ba ne shi kanshi bai san shi kirista ba ne bible littafin su ne suka ce littafin Allah ne to ita kanta bible din bata tan sunanta bible bare ta san cewa ita littafin Allah ne yanzu kana wannan magana wani sai je ta zagi madadin ya je ya bincike ya gano gaskiyar ko ba gaskiyar ba akwai bidiyo da aka tura min wai su dan fulani an bashi lakani an je kan kai shi coci wannan fulanin nan da ne magana akan shi anan bayan kai shi coci sun je sun zaunar da shi a coci sun ba shi laƙani daga cikin laƙanin an ba shi laƙanin da zai iya sa mace ta ciki da izinin yesu sannan laƙani na biyu wannan laƙanin an ba shi ne ya yaƙe ni da haka duk iyayen da nake masa a gaya min a tura min kuma bidiyon suka ce Ba su ne a coci haka yake ba'azi sai ce a tura wa wannan bidiyon wannan laƙani ne aka ba shi dai ya ga bayana sai aka zuba mashi wani ruwa a kan aka shafa mashi aka yi wani suddabaru <laughs> to kaga zai bace fa kaifa akafu ma ashraktum wala takafuna bi annakum ashraktum billahi ma lam yunzil bihi alaikum bi yace a tura mun kuma an tura mun na gani cewa dan fulani ga ga maganin makiyinka alƙasir da haka ka je ka riƙe wannan abin za ka yi nasara a kansa ta yi ba wai da tsaki ake nasara a kan ba da hujja ne inda ka so ai sai ka bude bible akan me muke rigima ba akan cewa duk rikicin da ake tsakanin mu da su akan abubuwa ne kamar haka su yadda da annabi Muhammad a matsayin annabin karshe ko ba haka ba ba shine matsalar ba sannan su daina cewa annabi Isa Allah kuma dan Allah an ce confusion ne aka samu shi kan shi kirista ya yi confusing ɗin kansa wai ya karanta ya ce a'a to ya aba haka abin ya zama haka God create Mary and Mary give birth to God again sai ga abin ya yi wani iri to abin ko kanka abin da ya maka wani iri ai an ce Allah ya halicci wa ya halicci Maryama Allah kuma maryam ta zo ta sake ba wa Allah nono ta shayar da shi kuma Allah ne kuma ta haifa Allah Allah ya halicce ta kuma ta haifa Allah <laughs> ko a gida ba haukata <laughs> to sai ce Allah ne kuma ya halicce ta kuma ta sake haifa Allah kuma ta ba wa Allah <laughs> eh, Trinity da kuma Jesus is the son of God to ne Allah ya bamu misali a kansu ya ce to dole mu mu gaya musu cewa daga cikin abinda muka fi su a wajen Allah min yadda da annabi Isa min yadda da littafin da aka saukar wa annabi Isa ban kuma ce Bible ba don Bible ba littafin annabi Isa ba ne in ka ce why sai in ce shi Bible ɗin ya bin definition ɗin sunansa da kansa a cikin Bible ko kun bai ji abin da kyau kuma irin wayannan contradiction din da yake zagayawa a cikin bible wani pastor ya fito ya ce zai iya warware ta mu kuma ka kawo duk abin da kake tunani kan qur'ani za mu warware maka da ikon Allah duk wani aya da kake tunanin matsala ne kake tunanin cewa daga shi ne za ka yi kafa hujja wa musulmi cewa dalili ne da zai sa ba za ka yi imani da Qur'ani ko annabi Muhammad ba kawo ta kul hatu burhanakum in kuntum sadiqina mu muna da lokacin da zamu baka amsa ɗaya bayan ɗaya kai ku ninkiru in shi ina alan nasu aqwalahum wala yunkiruna alqawla hina naqulu mu mun isa mu ce ƙarya kake amma kai baka isa ka ce ƙarya muke ba shikenan an fahimta to sai ke cewa me qulu amanna billah ko sai ce wa ma musa wa isa da abin da aka wa annabi musa da isa wa ma utiya nabiyuna min rabbihim la nufariqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu fayajibu al-imanu bil mala'ika kullihim ya wajaba iman da mala'iku gaba ɗayan su man samma Allahu minhu wa man lam yusammi wal mala'ika wanda Allah ta'ala ya kira sunansu da wanda Allah bai musu suna ba daga cikin mala'iku jam'u malakin idan an ce mala'ika jam'i ne na malakin wa hum alamun min alamil gaibi suna daga cikin wasu koyayyen ilimi na gaibin Allah subhanahu wa ta'ala khalaqahumullahu minan nur su kuma halittan da Allah ya musu da haske Allah ya halicce su wa ammal jinnu fallahu khalaqahum min narin su kuma aljanu Allah ya halice su dawa da wuta ba wai da asalin wuta normal da wuta wannan ba ina harshen wutan nan an fahimta to da shi Allah ya halice aljanu da da wuta ne kaga da suka je za su kona waje to amma da harshen wuta yasa harshen wuta an ka taba shi za ka ga ba kona ka yake ba ko sai ka sa hannunka a cikin wa amma dan harshen wuta ya shafa hannunka za ka ga ba zai kona ka ba an fahimta to su sai Allah ya halicce su da wa da wuta su kuma wa aljanu Allah ya halicce su a mala'iku Allah ya halicce su da haske akwai wanda suke kokarin su sa annabi Muhammad a jerin mala'iku wannan ba daidai bane annabi bashar ne amma laisa kal bashar annabi mutum ne amma ba kaman kowa ba an fahimta shine karatu annabi mutum ne amma ba wa ba kaman kowa ba yana da falala sama da mu to sai ya ce me wa ammal insanu insu shi ko dan adam fa inna fa inna khalqahum min dinin an halicce su ne daga wa yimbu summa min ma'in mahin sai zuwa ga ruwa mahinu wulakantaccen ruwa an fahimta a shi ma dan adam da yambu aka halice shi an ce yambu ina laka da kake sa wanda yake mammakalewa a hannu kun gane to da irin shi kuma aka halicewa dan adam su kuma aljanu kaga da irin harshen wuta aka halicce su to shi kuma dan adam bayan Allah ya halicce su daga wa daga yimbin nan sai kuma aka zo mataki mataki sai koma zuwa wa zuwa wani ruwa wato ainihin mahinu wulakancacce kama zakarallahu azza wa jalla zalika kama yadda Allah ya ambaci haka fal imanu bil malaika kullihim min man samma Allahu minhu wa man lam yusammi nu'minu bihim jami'an cikin mala'iku wanda Allah ya kira da wanda bai kira ba kaf min imani da su amma man yu'minu bi ba'dihim duk wanda ko yayi imani da wani sashi wa yakfuru ba'dihim kuma ya kafirta wasu sashi na mala'iku fa huwa kafirun bil jami' to kaman yayi kafir ko mu ce ya kafirce wa dukkan mala'iku baki daya ya ka kafirce wa mala'ika daya to ka kafirce wa dukkan baki daya shine Allah ya ce kullu man kana aduwan kul man kana me aduwan lijibrila fa innahu nazzalahu bi duk wanda ya kasance yayi ima yayi kafiya wato ainihin zama maƙiyin mala'ika jibrilu to fa'innahu innahu nazzalahu ala bi iznillah domin Allah ne ya saukarwa wannan ƙur'anin a zuciyanka da izinin Allah musaddiqan lima bayna dai yana gaskata abin da ke gabanansa wa hudan wa bushra shiriya ne kuma bishara ne lil mu'minin ko man kana aduwwan lillahi duk wanda ya zamanto tumaki ne ga Allah wa mala'ikatihi da mala'ikunsa wa rusulihi da manzanninsa wa jibrila da kuma wa jibrilu wa mikala da mikala fa inna allaha aduwwun lil kafirin ko ka gaya musu shi kuma Allah maƙiyin kafiri ne me yasa Allah yake ta kawo wannan aya kuma yake ambatan jibrilu jibrilu ka san haka kawai Allah ba zai ba zai faɗi cewa wanda ya kasance makiyi ne ba Jibrilu haka kawai ba tare da wani abu ya faru ba faruwan kiyayya ga Jibrilu ne yasa Allah ya faɗi haka an fahimta lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana farko a matsayinsa na manzo kuma ƙarshen annabawa cikamakon annabawa sai yahuda suka zo suka mamaye annabi sallallahu alaihi wasallam suna mai tambayoyi sai suka daga cikin tambayoyin da suka suka ce in ya iya amsa musu wa'innan tambayoyin to za su yadda shi manzo ne daga Allah kuma za su yi iman da shi an fahimta sai annabi ce duk tambayar da suke ji da ita su kawo ta zai amsa shikenan sai suka zo suka samu annabi sallallahu alaihi suka ce masa yaya ake samun namiji idan a mace ta samu ciki yaro ya ya zama mace ko namiji ko kuma yaro ya kama da babansa ko mamansa an fahimta ya ake samun haka kuma menene farkon abincin da yan aljanna za su ci in sun shiga aljanna suka mai wannan tambaya an bayanta da dai sauran tambayoyi da suka masa kuma mai wani abinci ne farkon abincin da yaquba ya haramta wa kansa an fahimta ayana da Allah ya ce me kullu ta'ami kana hillan li bani isra'ila illa me illa ma me illa ma harrama isra'ilu me ala nafsihi min qabli an tunzila tunzila at-taurat ko qul fa'tu bit-taurati fatluha sai annabi ba su fara ba su amsa da bayan da annabi ya ce na farko ne idan kaga yaro yayi kama da mamansa da babansa shine maniyin da ya rinjaya ko maniyin macen ko maniyin namiji duk wanda ya fara rinjayan juna to to ko shakka babu wannan da shi ake farawa halitta wato kenan yaron zai fara biyo maman shi kenan idan manin ta ya fara rinjaya an fahimta ko biyo dangin wa maman shi idan maniyin namijin ne ya fara rinjayan na macen to yaron sai biyo baban shi ko biyo dangin wa annabi yana faɗa haka suka ce ka faɗa gaskiya haka abin yake eh, ya sun sani ai ba sun sani ba sun sani so suke su ji bayar ansa daidai ko ba zai bayar ba wato tambaya ce ta ƙuri suke wa manzo Allah sai suka ce to sura tambaya na gaba bi farkon abincin da yin aljanna za su fara ce, in sun shiga aljanna sai annabi ya ce musu kabdul hut hantan kifi shi za su fara ce, suka ce kafa da gaskiya kaji aka matso aka matso aka matso suka ce to duk tambayan da suka masa sai ba da ansa yanzu Allah na tuba mutum maka tambaya guda goma ka faɗi ɗaya misali ka ci ko baka ci ba eh to ba ma faduwa ya ba a tambayar da suka masa ta ƙarshe suka ce wa ke zuwa maka da wahayi to anan ya ka samu matsala sai ce jibrilu sai suka ce fa inda hadha aduwwun aduwwun lana wannan Jibrilu makiyin ne da aka ba za mu yi imani da kai ba me yasa ya zama makiyin saboda shi ake aikawa duk mai laifi duk alƙaryar da suka yi laifi shi zai je watsa su <laughs> mutanen sodun da suka saba wa Allah mutanen lot shi ya je daga gari ya kifar da ita mutanen annabi sha'ib ya je musu tsawa suka mutu to tun daga nan suka kullace shi suka ce in dai jibril yake ka maka wahayi to mu ba mu baka to shine sai Allah ya saukar da wannan aya Allah ce ka gaya musu kulman kada adduwan li jibrila fa innahu nazzalahu ala qalbika bi iznillah duk wanda ya zanto maki ne ga jibrilu to ka gaya musu cewa Allah subhanahu wataala shi ya saukar maka da alqur'ana a cikin zuciyarka da izinin Allah to kuma Allah ya ce man kana aduwwan lillahi wa mala'ikatihi wa jibrila wa